بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا فيلو غني بكراتي من لتافي وشكو غاي منكو أبو الحسن الشيخ علي منكو يا إزيا so ci gwiman ko ogogon bai alkhairi ida bayani wa miniya alamar yin zaka zumana isaji ya zakayan dabba shogun bai zakayan ewe na fasali fasaliyoro ngai bai manye gani gan faslun fi zakatil harf fasali ne ba zai cin zakayen alharf bi mana almaharuf yan giciyar latijona yan gici na jaku latijona na gama ya dufayen daga caban littafin barka ko na yabe gani bai karatu na gwargwado na iga gbana social barkudu bai ga cin bicinan su ko fagen yi. manga zakatul harf wa huwa al-muqtatu al-muttakhadhu lil-aish ghaliban faslun fi zakatil arz fasali da ne ba zai ce zakayan yan gici lati jawana yangici latina ji mai wasa kuna wa huwa almuqatu ga yangici na jegi almuttaf zawangi chagwa sun lil aishi laji rayuwa galiban gwakwana ibuna yangici latiji dokun a ji fata zawangi jegi ti rayuwa ji gani biya kici zaki me jegi ngai laji rayuwa nuga chibo ejiga guma dana Allahu to engicin na ji zakalwa man ce ya yi misali yiri engicin wuce gafa ta jibu to filhin toti waje wajibi na wazaka miniyan alkama wani washa'ir ganbe yangici ne ga sha'ir ne wal'urzu ganbe shakafai wa ha to na jibe yangicin na jina ke gaya yawon ‘yan na je ‘yan laji rayuwa kinye musulmi jauna galama ya ji shara loba to kin do cijo to ama mini na itoki di laji rayuwa kinye ya abu ne wani manga wannan wiha to yana biye na ji to ya dana kima ga gawo na ji goye tekin ya abu da tsawon gishe ji rayuwa bai nan domin na ji goye tekin ya yi so nigeria ya ji rayuwa bai nan ka ba dabo e dabo bayi dabo mai dabo ezo dabo to a tun kin doro da yanki na goye te za ki je ji amfani bai tiya rayuwa ji bai yi gwako gwako zawon gishi ga yanayi gidan ibonin wanzu na wa demi ke nigeria gan egi shekafa egi kaba egi ikpana nzo ko kpaya nzo ngala mangalil aishi ghaliban na ji zawon gyaja a wasu etiyan rayuwa jibeyin ga igila shi lozo wako ne mun ga e da wuce ewa zaka in gisirin na shi wafil katwani a caga zaka ke dan alkatani man ce ya yi misali ya nauyin gici na je ga alkatani na ga kal'adas kal'adas ke adasi na ngwaye tekin yayi wa nasara ja yi ga lintis adasatu je mu ga ya al'adasa in su sun ga mutu na zawangiye ji rayuwa bai yi na walbasila ake da albasila musu da mini ya e su suna jeji ji rayuwa bai yi na walful ya eh, zo da wani ngwe tekin ya yi bu walhimmas a shaga e eh, su suna ke ga himmas na zaka wajen haloyin na shi ibu na ji rayuwa biyu wafi tamri a caga dobina dobina wal zabib ganbe zabibi wal zaitun ganbe zaituni su sai zaitun eloji kiyan ilahun e soji rayuwa da nan da cijo amma kekin yi ya abu na wasu aga dobina ladayin guro bayan gigiyar befifiyan yangici dai yanayi dobina muga gama muga kin doro dai yanayi yangici na allah ba su ne tiyan kibu ya rayuwa jibe yau wala tajibu fil qasabi amma bansana wuji wajibi na wa zaka iza e gabe nukwa zaka wuji wajibi da basana ba القصب قالوا نبات معي له سوق التوار ينمو حول العناء يعني تشوى جنوى نقا بيرنقا وكم وين يقو لانزج با باتagó hacharenu ngeiga alqasaba tuna alkọsọ bụ layin doro na ibeki ha bere na ikwaro-kwaro yana amma na yi kasbu sukar ngalade alkasbu sukar mansan shuga sugarcane amma kasa bai ke lamanin da cijibi walbukul a ta gami ne na ji zakar na baku ba gaje gaje na gbagbakin gbabakin bonan ke na ke na. ji fahimta yana je sa safikin bona zakadanci ba wunda kibo wunda duku ba watin a cagaya na iga a tini na nso zakake dabo ma mun ce ci gaba yi gani bai bayani ga kihi a ce a ga yanki ci marmari shi a to zakadda ba zakadda yanki ci marmari shi ba keki na ibebe misali zumanin man bebe misali mai zagakan roman ke yayin eh, marmari na igar roman roman tuni ya buwani wani chimudi mini yambar mari wuce jo ya badabu zakadabu zaka dabo kwankeni zaka dabo apple mungoro lemu yambar mari na jipata zakadabu wa nisabu wani harf ina mai nisabi ya ingi cilaci na ya zannuna nisabu ga iyaka gurgudu na ingi cilaci wa mazaka ciluna wawo nisab ga iyaka ni ina wadi a cawaki sokobar man guyi amsatu ausu ausu ki wusu. ausuki gutu ausuki nama man ce nga ga wayya alfu ritlin wa miyatin ritlin bil bagdadi ga yi ritili ritili tun wayo nga yi ritili kputun cetu bauta 1600 ritil don yankin ya bagadad na ya bagadadi na nga idede bekin yo asuki gutsun yo <clears throat> kullu ritlin mi'atu dirhamin ritilin doro mai dirami shitun dirami shitun wa 28 dirhaman Chetu dirhami ba wadi guba bidirhamil maki etiyan dirhami ya maka to yawa dirhami ne lotun bayan maka wani ko tsoyen dirhami ya bunan ga igar tsoyen ga gigawa wace ya yi gawawa hamsuna wa kumusa habbatin min ash-sha'ir al-mutawassit ga dirami na mutuyawe gawe dirami maka shi tun ceto maudi gubadana waga cimule wayi enin wana wayi arata ceto خمسة حبة من الشعير جيتو خمسة حبة من الشعير غاي أمسي سيغوبا نيا سوسيا شعير المتوسط نسيني تاجنا <coughs> سودانا sha'ir al ya tace na yi guginan ara ta ce tu humusi guba na humusa habbatin na sha'ir almutawassit wa innama tu'tabaru al-awsuk ga lokaci na ma aja la usuki ga usuki na usuki jam'i ausuk to ausukin na lokaci na aja don tsoron wa gungusu nan yi ba da wadda ima fi ha sai lokaci na ga indoro na fi miniyan insu suna na agowa cici minal hashar yi na jigya misali dobi na jigya na wa roto ba don bi na ji funfuru ne ba ta gawa jijibe kafin a ga usukin nan agungutsu na ke ga yau a dan sun ausuki ko usuki gutsun nan a dan sun be en sun sun na jifi ba kubo ngyana hashefu na wani nga yi arda utam da bi na jigiya na ga shi tajifi na jike yi funfuru na wa yi titun ba ebo na ma be ibe funfuru yon kya di faru alawa da tsoga funfun na fi baku wani ngawo wo caje dobi na ka zama yau bogo ka zabe ke a ke ya sun wude wani funfun na bogo ina gawa tsakanin ausu ki gutsun wayo amma ausu ki gutsun na jin lura abekin wayi funfuruna a ga abekin ugawa wani ka zama yau alatsun wa da bezu a shaga hashafe na jifi ba kwata ci gyana na na jawo cani na ba kwata ke a tabi kan ga da su ki gutsun ta man ga wal mukraju min zakatil harf ina ajawa min zakatil harfi min zakayan in gici latona abike ga su ki gutsun da kinduna duna hadisi be annabi sallallahu alaihi wasallam ga laisa fi ma duna hamsati ausuk sadaqa endo resu selati engi se na to gun ausuki gutsana zakada ba ke ga engi gici atsa daga ausuki gutso ausuki gutsun na ma wuyi sai shita ato ausukin do re sai shita sayin doro mai gwanda wuni ni zai da tatacin wani gwanda zai ga ciwon mazin ne wuni mai sa'in ni sa'ishita cajiyoyi ausuki wiki sa'ishita yi ausuki a to sa'ishita yi ausuki ni to ausuki shita a to shita gancin dole yau ga jiri safi ne su a yi shitan doro ya dagutu wayawo gbanu kpako ko su a yi kpako beshiti su a kpako beshiti allah akubar 300 mudus su a yi nabe mudu yi ma ugan da jijigan shiga gbogbo kan gici wa wa ka ba shekafa ikpon ezo ya lati sai wuga gukpa no pako be shitin kanga zakalo wa fere wuce tsazo pata na jiya na hun tsana be fere tsawa je lissafi no abu tazu wangi bune wangi waga la ya ga tunto wuru wuru ke baba ebu sun yawo no to be walmukhraju min zakatil arz ina watiya zaka yan gici lati na wayi al abe ke gadi kpanu kwako be shi tuna misali ke agaje kafa bufu na ni iye soko da wani shakafa bufu da wani yi daidai agutu kwaru ugbo injini a cuta zuwa yi kpanu ma wana wani wale kpanu ma wani dago wayi kpanu kwako be shi buga bufuni ya soko zuma na shakafa na ta zuwa gina zaman yi ga yi wal mukhraj min zakat al ina watiya min yangici ya lationa ga al ushru fi ma suqiya min gairi mashaka e bayan yangici latina to ayanoya min gairi mashakka wibe wala yana kama isama ke ele fitina ke ele sama na nga yengi sila ti awo to ushiri wa wati yo ushiri gba ni ti pa no guji ushiri nga yi nimi ni guo bo wagu pati guo kasani nga yin sokobo gbogbo wọn ayọ̀ páànù wíkí páànù gbọ̀n nga yin soko ba na gbawon yin soko allah hakuwa yan kpanu kpakobe shi tun dore kpanu mawo nga yi zaka na ga lauya zai ji soko ji ya yi ƙur'anu ga la zaka ya na min gairi mashakka ngai engi ci lati de na fi ma su kuya ayu ya min gairi mashakka babu wala na yóò tó ji wala, wa shi mí eh, fi ẹ́ńjìnì ta wọ́n lánà tàtí ta tàtí dábà bọ̀ fi ládàjẹ fi wọn ngálámẹ́ ẹ̀yẹ ìmísàlì yẹn nù sánmọ̀ kó nù ọ́ lánàá nàjẹ́ yín bẹ́ẹ̀ fi yíbo bàtà ṣẹ̀ká fọ́ọ́nà ìpàṣà òkè wọ́n jí wàhálà ńdọ̀rọ̀ owó wà wọ́n lánà ọ̀dà dàgọ́ nù ńdọ̀rọ̀ ya wáyà títà àtún. gọ́wọ́ ní fúlù oṣù àṣà ga. nisful ushri gafe ushiri fi masu kiya bi alatin abeki agayono ya bi alatin be kaya amfanin doci kaya tun doci na kaddawalib ke dawalib jina dawalib mu je mu ya dulab ki me kwabe dulab yo ngai ina ajaji amfani bayi yin kpako patako a caja fela tonu wani dona kan bi patako ko bai gina ko bai yin kpaye a ce ladi dabara ya ko aganu wuce to dabba lawon cadashi ofilatin na dai yana jafe jamfani bayi fayi etienu yayin engici lati jono to ndo ruwa ga ji amfani bụ yi zamani wake yin na ji ti shekin gan fozu maji laya yin giciyan latiji nuna na ji nunu yi kere na to kpata da wunde a gadan nauyin da wali iji ji fahimta ko irrigation system ji zama kudi na je ga da wala dabu yin nuwa yadda na to ina e izaka zaka gangana yi nisul oshir ngai gafiya ni miniti guo ko ni miniti guo nga je gafi ni mini guo wa ikpanu gwe gida wani maimakon ikpanu ba ogo engici na to jinu onye lanzu jabe fi wa ko ya edwa gewa oji bauta ji ci fewa nuwa za shi fi injin sai ya nu fe di nuwa na ina ga wani gafi a caga wa gaji zaka fatan na madamin ya sauki ne soco ya lumajiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya buru gai bai manya gayi ga faslun fasali da nan fi bayani man faslun fasali da nan fi bayani man tasrifu lahu zakat iti bayani ya zai shalar zakaya nan tudfa wule ahadil fi samaniya e lazaka ya zai ni ya zagutota almazkuri na shi a tuni fi yi ta alayi e bagan socho nutun yayi ƙur'ano na zai nimini zagutota man ci ji shara lo ba aya wuncin na bidan ƙur'ano na سورة التوبة آية شتاتش غير إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله من قال الأول ذاك كان شامين إذا قلت تنى وذندور وادي من أبونا زكاة الفقير وغيت لك وهو الذي يملك الشيء اليسير وغير يجمل جمال يا arziki dai gina allazi la fili aishi aziki na kun rayuwa jana kun bukata ya ijeliya ene loguna kun bukata wa in kana yamliku nisaban kada zannage ji mallaka ya nisab ke nisabu ngai ena kun zakawana nyau kwen gifilati ko dabba shi wani ji mallaka musu amma la ya kumu biyi wala bi iyalihi arzikin na hukun rayuwa jan ya tita cewa wala bi iyali mai da wani yanzu zade ciwujin a ke yi mina ke gina ke manci jina na ji da yin dora na ewo sadana ne amma ya ba bukata na dabiwi na ewon na kun bukata to fa inna lahu an ya kula zakat zanna wanda dama nawa wago zakana ya wani wa gada safiyar alfakiro waga gada safiyar alfakiro tun gala shekar musaimi ga zai yi alfakiro na wugayi zanajen yi ciyayi, na wugawa bukata bai wajen rayuwa na ba yin so bai yi hali wani ya ga fakiru fukara shi dokun ke cikin mura misali nisabin zaka bani miliyon ni ceto 75,000 e bayan 1440 na ifi kubu na ijiran a to ya kusun da kubu bai ceto shi ba ina zakon wani miliyon ni ceto 75,000 tu 70 naira to ke ga da ga bukatar da bewayin iyali shi ya fi na e wannan kuwa kawai ga mallaka shi a ga to wasu kuma bukata wa bai iyali wajen ya bukata lozu to a ga wai a yau zaka kalewayin na yi da bewayin wagi zakawa muna to gani talakawa yau wani yawon na ba ni bukata waje wọn kun yi wa ayawo zakawo ibina fakira wa ito ba ni zabaci mini zai ji to shiga ala zakaya ne ga almiskino zagwagbagi to man ji daidai cin leba ganin ya almiskino ganin alfakiri zijiya gan wajen adi zai ji ga miskino na amma dai ga fakiru na to ya ba kendo na ya le bayani ubon ga wa huwa a'waju min al-faqir al-miskin e paewi lo da aziki unga ya faqir wa huwa alladhi la sha'ala jumla ibna al-faqir uga izidi ndoro adena udena maso ato miskinu mudi ndwa amma ya bayan fakiru mudi oto amokun bukata hukun bukata hukun ijeliya bayani mambo fakiru ujiya agan ato miskini ujiya agan ziyo fakir ngala nga huwa huwa ahwaju min alfakir huwa alladhi la shay'a lahu jumla ndiye ndora wa yushtaratu fihi wa fi al alislam ama ka fi zulaza kuya almiskinu gan bi alfaqiri na ngala ga wa yushtartu fi ay bi ma'ana fil miskin ashara tilati shi ya miskin na wala zakaya na wa fil fakir to fakiro to mun da ce ga sunna na da mini sunna je lama na doji na ndoro abula ma'ana ba ci wa al-islam gan bi al-imani ga al-islamu dan ci ga miskinu dai ga fakir e wannan miskinu ga su kwaya labara na aibe tano suratul kafi bugu zai diya tano na ilakuza na a wuce ibe to na dai cin liba gada ya man kujo ya da fi kuje ya likarin bayani ciwon biya gana buka gana man ga sharafi na cici ya zagu ba na nan gaya al'islamu aibe musulunci a ji kafirja wal hurriya a yi aji wuja wala zaka ya kafira wala ya ziyo uja mun ce ci gaba yayi ganin zata ce ugayi a salisu al'amilu ala zaka zai lotun etiyan gugu zaka wani ka ke zai dago zakanin wa in ka na ganiyan ka da wani da ci a galakiyan alazakayu alazakayi alazakayu الرابع amma bai kyara ya wasu ne ya ce zakar mai lotutu wani manda ce hukun ke amma ka haɗe zando yawa ke ga laifi da ba mini ya zakar nan alaya laifi madawa ka ga ya wasu ya to sun ebu caye ma ya bai logo ma wanda wadi ne lotun lodon karkashin gogoyin zaka wani zanu ce rutun a yakin zanu ce ya dagogo zanu ce ya gangan inda yi tun zaka ga sa laudan hukuma laudan ala ya so don yi zai yagi zaka na kin nuna qur'anu gani arabi zai ni ci almu'allafatu qulubuhum almu'allafatu qulubuhum man ji da canje ba sarawin su yi shi kwagin da almu'allafatu qulubuhum amma fassara na mai iziya jiya na dana yawwa hun qawmu zai je ma ekele-kele ya sha ne ya musulunci na igba a can egwu ga wahun kawun kufar ga jama'a kafiri ji a caga su kwaikpa yutauna alala ya targiban fil islam ita ya zuba da jijiyar musulunci zai je ipele-pele addinin gaya musulmi sarwaya da kyawun musulmi ja ebu lufe na lagu musulunci nan alaya amma da gando ci na izin nan alhamisu zai tún a riqab owó rafik a riqab man ga wa huwa rafiqul mu'min ga yuji na mu'mini no Allah zakka da la fa wuji na musulmi no yushtara alawa shi bi zakai wa yu'taq amalawa luwagi wa wala wala'uhu lil muslimin da ka tabuma ga fiya musulmi wa jikata ya musulmi abe kyaru shi zo ci sai mai wuji bonin asadisu zato a yi cuga ya algharimu bataci wa huwa manista da na fi gairi safa'in wala fasadin ngayi zai da mawo fi gairi safa ya muji kwaiwa wa wala fasadin umarji tiba na ba umarji tiba na ba umarwa ma ya bulu giyan gici gan bai yi hali wuce umarwa da lotun faskanca da fiya da lotun da dia da lotun banna a a umma mai ta ki na ta tuba yin yali uji no zanna ga jiki no zanna gala batacin na gala zakai wala yajidu wafa wa amma umade bai wa wona aw yakunu ma'ahu malun ko kwa mu de woto bi iza idainihi Allah akbar ya farko wadda yawon sanu gawo batana ko kwa wibewe ni amma e wannan wai gurgudu yin na tatubu yin batana da wuncin a ga alayu alayu layu na wubata, bata yana na wajibe zami wuce na wajide da bai bata yi a goto ala zakayu ebu da yana wagina gina mu da yan bata ciwo buna ma ya ji faruwa kan da cinan ya so da na mawagu wa bata kiwa gaji rayuwa bai zai jin yau ne inda ce wasu madaidai zanen ga lau zakaya ugo ya lau zakayu luwa bata na dago wani lugiyan bai zami juji rayuwa asabi za ta baci sabilullah ngayi ela ụzọ ka dị ekpentị ụchụ ekwentị ụchụ man gato wal muradu biye ne mai kwagan be wa fi sabilillahi nan ga aljihad jihad e lawo ya za a lokuda dun alhaji haji amma yiga etu ya haja ibn jihad ga mutu amma mun ji mun ci ga wala wa da wawo zaka dogo zaka wala wala fayud lilgazi gazi ganiyan zai yi bagwena yud faul alayu lil gazi ya kungunci na yi bagwena kana au faqiran zai gama lokun na wunde bagwa ziki talaka yo alayu mina sadaka min ya zaka ma yunfiku fi gazuyi na wa wudan ikwen zan kun wani gawo bukata na shigya shefina a shika ya kunjina gbogbo ìlọ ọ̀zọ̀ká alòkúndà alòkúndà amma dai da yi ziyo ya musulmi ya zaba gi musulmi na dai iko ya kungona amma wa ke jin banu hashimiya wani kabila nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi sadaka ya yi zaka ya gi zaka a dai guratuwa da wuce amma agabe da jasus zai ss ne ila labari ya kafirin jibiya musulmi shi ne man shiga ya mutu zakawa daga ga jiki su ga shi musulmi adi kafirin ne la labari biya yi musulmi shi labari kafirin ya giyu jibiya yi ya ina ja da gbakubu ya shiri di ya ce musulmi jona a gayu zaka laifi da ba kin domin bai gumi shirya wani za ya shaka abu sami al'abi a shi zahullahu ta'ala manga Saminu zato ta cugayi ibn sabil izan dace gizan. manga ki su kai kwabe e giza yau ga wawo almusafiru ga ya da cewa na yi gane yuta bi salasati shurut ala zakayu amma ta da guta ya farko Allah ya kuna safaru fi masiya idan nan hudana ce dai bukata ya zanana yau na zo dai na lulumi na hude na wa gina nan ga yi zalen ba ma ga ya zo ba tulo shi wunci bu ta zo ta zo da nan a ga layu ma ko ya e tule fin da ci tulo yin lojo a ga ma wa an yakuna faqiran bil mawdi alladhi huwa bi umulu fa zai da yin duwan jiya da na bai a tun da wucewa zarka da na. a cewa gudu yin doro da biyu da na wuce ba wa in ka na gani ya bi baladi ka da wuga fa zai bi ba gwai shi ba wa an da yajida yi yusallifu a cigaga ngade man yusallifu za mu wana ma ndi oji ubo madaja abodan ndi wa make dai za mauna wa yusaddiq idza da'a a galawa ya gaskiya lokacin wa bai ga ndi wa anna wa ibnu sabi lalle gizam yo midiyawa ayo gaskiya a ciwu da arzikin zakai Allah akuwa biya wuce na gaya giyan sharaci guta e ya farko izonjin jiyan lemba ya bace shi buda dana wudewa kace ya jabu mai bewai a mudiya ya tace ude za a mauna inda zamuna ibana ya gawa to allawa zaka alayi jimajin na gai gurgudun yin karatun in littafin cikin al'iziya bu gurgudun bana social barkudun bai gacin cin su kufa gan bayi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa